بدأت ببسم الله في القول أولا <clears throat> تبارك رحمن رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وإترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان وبالخير وبلا صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله alladhi arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun wal mushrikun فسبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم الخائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta biyu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1438 wanda ya daidai da watan Bature 28 ga shekarar wato nasara 'yan mishan 2017 ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka littafin alkur'ani الثاني هذا الثاني مغلوق لا ما littafin alkur'ani littafi ne wanda Allah subhanahu ya azurta al'umman musulmi da shi ya ce fihi shifa a cikin alƙur'ani akwai waraka ba mu da littafin da ya fi alƙur'ani da haka shi ya sa malamai suke tawallin karatun alƙur'ani domin saƙo ne daga wajen mahaliccinka zuwa gare ka domin ya gaya maka abin da za ka yi kai nagarta assalamu alaikum duk lokacin da ka waya ko rediyo sabuwa a cikin kwali take zuwa ko a leda a kwali ko a kwali idan ka bude ta za ka ga akwai wani takarda da ake ce ma manual yadda za ka yi amfani da ita yadda za ka kare hatta wani abu suka sa hazard abubuwan zai zama maka hadari in ka yi amfani da ita ko wayan dan abu dai maka bayani yadda wayan ko rediyon in ka bi wannan tsarin za ka yi mai rediyon za ta yi nagarta ko yin za ta yi nagarta za ta daidai haka ne in ka ce kai Allah ba ruwana da wannan su gaba bari su gaba da haka an kawo wuta ka ce to ni abin da za a yi wutar wannan ba ta da karfi ba ta mani ba bari jo nemo nepa ya jawo mana high tension kai tsaye zuwa cikin wayata zuwa cikin wayata ko ko rediyo na yaya akwai matsala ko me yasa saboda bai bincin ka'idar ba domin a cikin wannan manual din in ka bude akwai hatta da yadda zaka jona shi a wuta da awayin da zai yi da irin wutan degree percentage din wutan capacity din wutan da yake duk sai an nuna maka to in ko kai wasa to ina ganin da wayoyin na tayi ko radio nan tayi haka ne to haka alqur'ani Allah da ya aiko dan ya halici dan adam sai ya shi da manual manual din nan shine alqur'ani manzala ce man manittaba'ahu ittaba'ahu yace yaquduhu ila aljanna duk mutumin da ya bi alkur'ani alqur'anin zai jagoranci zuwa ina aljanna Allah ka tarmana cikin su da haka shi yasa tun da sako ne na Allah zuwa wurinka a ce kana da bukatar ka gane me ke cikin sakon nan kuna fahimta na jama'a idan kai baka je boko ba sai ga wasiƙa a yaro ya kama maka an ce daga wani ne ko daga ina ne kana buɗe sai ga turanci ne sai ko baka iya turanci ba zuwa zaka ce maganar banza da can banza bari in wurga shi haka zaka yi ya me za ka yi ai zuwa zaka ina yan boko haka ne ina yan boko ku karanta mani ba mamaki matin ya kawo ma baka karanta ba baka ne wani ba mamaki sai daga an zo an naɗe ka saboda me baka fahimci da ke ciki ba baka fahimci da ake gani ba ko ma ila ma appointment aka baka na aiki to tunda ko haka ne qur'ani dole ka nemi fasararsa Allah bai kaddari kowa ya zama mai ba malami ba amma kuma Allah ya kaddari kowa zama wato ya san me yake a cikin addininsa dan kai nagarta idan baka yi amfani da alkur'ani ba kamar yadda waccan wayan da rediyon ba su yi nagarta ba saboda baka bi ka'idodi ba to haka nan kuma kai ma ba za ka yi nagarta ba sai ka zama tilka ummatun qada khalat laha ma kasabat walakum sai an manta da kai domin baka yi abin kirki ba Allah ya kare mu shi yasa koyon karatun alqur'ani wajibi ne kafin mu ci gaba zan maimaita ka'idar mu muka ce tafsirin da muke yi gurgurdan hali mu ba malamai bane dalibai ne maimakon a ce a bar kowa ya je gida ya kwanta ita bacci yanzu ba lokacin bacci bane shin kana da yakinin shekara mai zuwa kana raye wallahi zaman nan da muke jama'a ibada ce ku ji da kyau wala yazalu qaumun ko fi baitin min buyutin lahi mutane waɗansu mutane ba za su guce ba a cikin wani ɗaki ko wani gida daga cikin gidajen Allah ya tiluna kitabahu suna karatu littafin Allah wa ya tadara suna bainahum suna yin darasi su a tsakanince illa ghashiyatuhum rahma sai rahama ta lullube su wa ghashiyatuhum wa hafatuhum malaika malaiku za su zabe ni hadisin bukhari yace a can karshe karshen karkashin kitabut tafsir ce waɗansu za su zo cikin ɗakin Allah suna karatu littafin Allah suna darasinsa ce Allah zai turo mala'ika jibril to wai mala'ika jibrilu bayan Allah ne mai suke ne ce <laughs> mala'ika jibril ya Allah suna karatu littafin ka ne suna darasin littafin ka ne suna su fahimce shi ina ba ta gane sai ya ce musu a ah, to ba su da abin yi ne ta ah, suna da abin yi su dai suna su fahimta ne sai ya ce to ka sanar ina shaida maka na gafarta musu sai mala'ika jibril ce ya Allah na shaida kuma zan sanar da mala'iku ka gafarta masu sai manzon Allah sallallahu ya ce akwai waɗansu su kuma su ba karatun ya kawo su ba amma a sanadiyan karatun sun zo yin wani abu na'am mai sai da dabino ne na'am mai sai da fiyo wata ne na'am mai sai da tafai ne da aswaki shi ba ya zo sauraron karatu ne kai tsaye amma a sanadiyan karatun ya zo sai mala'ika zai to ya Allah ga waɗansu Allah sai ce su kome suke ce to su dai kuma su ba cikin masallacin suke ba amma dai ga abin da ya kawo su ma saboda waɗannan na cikin su ma na gafarta masu ta ji alƙur'ani la yasqa bihim jalis duk wanda ya zauna da masu karatun alƙur'ani suna da rasusa baya taɓewa to Allah karka tabar da mu da aka ma ina mallaka kaina wasiya da ku shine kar mu zama yan yayi wannan shine abin da aka jarfi al'ummar musulmai da shi na'am alhamdulillah ramadan ya zo masallaci yana cika har waje har kaza ana abinsa to nan da kwana goma nan da kwana goma inda ake tarawihin nan ka je ka leka shi ka gani la haula wala quwwata illa billah alama kenan kai kafin ramadan din ya tafi abin da zai rage maka sai azumin bakinka duk wasu aiki na alkhairi da zaka ka samu lada ba ka da yakinin cewa shekara mai zuwa kana raye kenan gaba ɗaya domin manzo Allah yace innamal innamal umura bil hawari bil khawatim karshen abun ake duba sai da ya kamata ramadan ya zo kwanaki na daɗa tafiya kana daɗa aikin alkhairi kana daɗa imani kana daɗawa kana daɗawa to kuma kai tun daga farkon yana turawa kana mai ja baya anya wanda zai iya yin tahajjud kuwa anya wannan yana yin ziyarori kuwa yaya da sadakoki domin abin yana yin ƙasa wanda akwai wanda zai shigo masallaci a ce ya bada wani abu babu akwai wani aiki da ake saka babu to amma kuma ka kasa yin wannan to yana wancan na ajihu Allah ka tsare mana imanin mu da ka ƴan uwa mu yi kokari kada mu zama ƴan yayi mu dai mun zo ibada ne komin ruwa komin sanyi za mu yi ibadan mu idan azumin ya wuce sai mu ga to a cikin abin nan me na tarbiyyantu da shi domin yanzu muna cikin wata irin makaranta ne ramadan gaba daya makaranta ne to menene na tasirta shi na'am na samu abubuwa guda uku na koyi kaza na koyi ka in Allah ya da zan sashi a rayuwata wallahi sai kaga canji amma ya jama'a kar ya kasance mu zama yan yayi abu twain twain abin na kwana biyu addini ba a mishi haka yana daga cikin abin da ake fahimtar an karbi ayyukanka sanda abin ke turawa kai kuma kana da tura aiki amma sanda abin ke bukatan ka tura shi kai kuma kana yin baya la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu imanin mu dan haka ya jama'a wannan shine abin da zamu yi kafin mu fara fasaro ayoyi jiya mun ce mun kaddabar da takaful ko na abin da muna da bukatar invata a masallacin nan idan muka sa invata wannan jarato ba sai mun tare shi ba dan dai awa daya awa biyu har akwai mai awa hudu ana abu ba san ma ana yi ba to Allah ya taimake mu sai muka ce muna buƙatar kafin ramalan ya wuce kila da zuwa ga shekara ɗaya duk da yake an ci za a iya muna neman mu tara naira dubu ɗari biyu da hamsin Allah ya taimake mu anya anya za mu iya aka ce za a iya a jiya abin da aka samu an samu naira dubu hudu da ɗari biyar da hamsin dubu hudu da ɗari biyar da hamsin za mu dinga gama junanmu wanda na yi alkawari na bayar jiya na yi alkawarin dubu ɗaya ko to na dama abin da aka samu dubu uku da ɗari biyar da hamsin na sa na samu sai zama dubu hudu da ɗari biyar da hamsin haka za mu ta faɗi ƙila zuwa ramadan mai zuwa mun saya don haka waɗanda ke da rauni su yi ƙoƙari su zabura abu ne wanda ake son a yi shi in an ce abu na addini ne karka yi baya baya wala ya zamu wala ya zalu qaumin bin ummatin yata'akhkharuna manzo Allah ce hatta yu'akhirakumullah babu waɗansu mutane da za su kasance a cikin al'umma ta ko bi na addini na suna yin baya baya in ji manzon Allah hatta akhirahumullah sai Allah ya mai da su bayan shi yasa sadda manzon Allah ya ce a cikin al'umma ta akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba hisabi ba su ma san hisabi ba shi ce ya rasulullah ka yi addu'a ka ka yi addu'a Allah ya sani ciki ni ta ai kana daga ciki ya ukasha a sai wani ce ya rasulullah ka sana cike ce ya ai baka ka ukashi ukashi ya riga ka odama kana so sai ce wala ya zalu qaumin min ummati yata'akharuna hatta yu'akhirahum Allah ashe dama kana so kabari aka riga ka yake to mutane daga cikin al'ummata ba za su kasance suna yin baya baya ba hatta sai Allah ya mai su baya kuna jama'a kuna fahimtar jama'a da haka abinda da muka ce da ni mai magana mafi karanci rana ka zo da naira hamsin ko naira ashirin ma ka bamu ku gani abin da zamu tara kila zamu iya samun dubu hamsin kafin rimaran ta wuce yanzu anan nan a ce kowa ya bada naira hamsin a wurin kai a dabino fa sai ka naira hamsin yanzu a dabino wannan na tsaya wajen sai kofin dan karamin kofi da biyu na ce nawa ya ce wa ɗari biyu na ce ɗari biyu to Allah ba mu alheri ɗari biyu dan kofi dan karami haka ba fa rabi ba dan karami wai ɗari biyu na ce to Allah ba mu alheri ya ci kuma an wasa wuka kenan za a ta yankan musulmai na malam da kake cewa Allah akbar ban da labari Allahu akbar eh, ban da labari bayani ake cewa jiya akwai wani babban malami wanda Allah ya gafarta masa an ce Allah ya ɗauki ransa shine Sheikh Abdullahi Isa Garu abdullahi isa garo suna daga cikin waɗanda suka fara ɗabbaka sunna a wannan ƙasa a wannan gari na namu na kaduna to allah ya ji kansa da gafara ai ba ma ban da labari ba oke da dare ne su ba ma yi jana'izar sa to to to shi kenan to allah ya gafarta masa an ce ba a yi jana'izar sa ba yau da safe kenan za a yi ko to allah ya ji kansa da gafara allah ya albarkaci abin da sani yana nan gidansa a wajen bus stop na nan unguwan sanusi inda wannan masallacin da ka gani mai gidan sama shi raya shi shi ya asasa shi fiye da shekara talatin da biyar kenan wanda yana daga cikin masallacin farkon da shek abokan Mahmud Gubi ya fara zuwa ya yi wa'azi bayan sallar Isha'i wannan masallacin kuma mutum ne wanda ba shi da ba shi da kasala ni ban yi karatu a wurinsa ba amma dai na yi mu'amala da shi ina fata an gane yi mu'amala da shi yana daga cikin ɗabi'arsa ya ƙi jini ya ga musulmi ba hula kowa san shi ya san wannan in dai kai sai ka san Sheikh Isa Garo kowa ya san shi ya san wannan to ni shi yasa nake shiri da shi shi to amma kuma ina da wani abokin da ya addabe shi da ya gan shi eh, ina hulanka ina hulanka to shi kuma aboki akwai sunna sai ki alga ta malaki suna nan ba'a wai da sunna da daga wando wanne ne ya zama wajibi <laughs> kaji kaji za ka kawo abu kaji kaji Allahu akbar to Allah ya jikan su da gafara a haka ko wanda ya san shi haka san shi da wannan kokarin da wannan tabbaka siffar addinin musulunci ga matasanmu mu Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa Allah ka albarkaci abin da bari to kaga irin ta kenan wallahi bawon Allah ne ya bar musulunci gudunmawa ba dan siyasa bane malamin addini to Allah ya gafarta masa mu kuma Allah ya kyautata mu bayanansa jiya idan ba a manta ba mun kwana a aya ta 69 wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kuna jina wa wudi alkitabu wa ji'a bin nabiyyi wa shuhada haka ne ina ganin kanta zamu tashi kenan ko to wannan Allah ya sa mu cika imani mun ce ba raddul asani ke gabana ba akwai tafsirai daban-daban amma muka so ba za mu so mu wato mu awaita mu mutane ba abin da yake muhimmai a cikin salon da tafsir mu so su in kuma akwai wani hadisi daya biyu sai mu faɗa a wa ashratil ardh وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الله كوا وأشرقت الأرض بنور ربها سورة الزمر آية 69 جاء من فسراشي yau za mu dauko domin yana da alaƙa da ayan baya wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha lalle a wannan ranan a farfajiyar kiyama wa ashraqat al-ardu ranan za ta haske wato kasar za ta haske bi nuri rabbiha bi nuri rabbiha da hasken ubangijinta Allah ce wa wudi al-kitabu anan ne za a zo da littafin aiki a ranan ne za a zo da littafin aiki sai ta Allah ce zalika yawmut taghabul ranan ne ranan taghabul ranan kamunga ranar tonin asiri yau tubla sara'il la haula wala quwwata illa billah ranar da za a tona asiran mutane ranar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wanzu alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada wawdi alkitab za a zo da littafin aikin dan adam karki sa hannu wawdi alkitab fatar almujrimina musiqina mimma fihi mujrimi mai laifi idan yaga abin da ke cikin littafin sai ce mali hadal kitab me yasa mu wanda littafi la yughadir saghira dan karimin aiki da nayi bai bacci ba wala kabiratun bale babba illa ahsaha sai da abin ne sai da kididige sai da aka kididige shi yace Allah ce wa wajadu ma amilu hadira kowa ya samu abin da ya aikata a halarce Allah ce wala yadhlimu rabbuka ahada ubangiji ka baya zalunta kowa Allah ya haramta zalunci a kansa kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa zai yi adalci to Allah ka samu cikin waɗanda za a yi ma adalci Allah ya ce waji abin nabiyyin za a zo da annabawa wa shuhada da shahidai Allah ya ce wa qudiya bainahum bil haqq Allahu akbar Allah zai yi hukunci a tsakanin su bil haƙƙi da gaskiya shi yasa yana daga cikin sunan Allah al sanurikum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq kisa ka samu kace danka sunan dara Abdul Haqq dan al mai gaskiya waye mai gaskiya Allah mai tabbaci shine Allah to wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun Allah yake su ba za a zalunce su ba na'am wa wufiyat fa ka san da wa wufiyat kullu nafsin ma wa huwa a'lamu bima wa wufiyat kullu nafsin Allah yake za mu tukawa kowace irin rai ma amilat duk abin da ta aikata wa huwa a'lamu bima yaf'alun tare da cewa Allah ya fi kowa sanin abin da suka aikata kai Allah adalci ne Allah mai adalci ne Allah kuma ya fi kowa iya adalci hadisin bukhari kusan mu ahli sunna bukhari muslim tirmidhi wannan mu muna itikadi da wannan ko mun yadda ba addini bai cika sai da waɗannan littattafan imam al-bukhari ya ruwaito hadisi yake cewa a ran tashin alkiyaman nan fa hatta da arni sai ya gode wa Allah idan aka ba shi ayyukansa musulmi sai suke alhamdulillah ba jayayya duk abin da ya gani ya san cewa abin da ya aikata ne faman waje da khairan falyahmidillah wa man waje da ghaira zalika fala yalumanna illa eh illa nafsa duk wanda ya ga alkhairi to kada kada ya zargi kowa ya ce alhamdulillah Allah na gode maka afwan duk wanda ga alhali a hajjat alhamdulillah wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya Allah ce duk wanda aka bashi littafin sa hannun dama sai ka jina murna Allahu akbar sai jiyo Allah ya ce wa yanqalubu ila ahlihi masruran sai juya yana neman iyalansa ku gani ku gashi alhamdulillah yace inni dhanantu anni mulaqin dama na san in Allah yadda ni na san zan haɗa irin wannan hisabi mai alkhairi amma Allah ce wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi to me ke faruwa fa sawfa yabdu yad'u sabura wannan irin wannan da aka bashi shi ta hannahu sai da cewa halaka halaka na halaka wayo na halaka amma yana cewa lamutiya kitabiya da ma ba a bani littafin ba domin manzo Allah ya ce ba shi littafin ya fi bakin cike shiga wutan ka waye gari a ce duk rayuwarka shekara arba'in hamsin amma duk aikinka da kai idan kai aikin zunubi jama'a la zunubi ɗaya ake sa rubuta maka kuma kafin a rubuta zunubin sai ka kuma Allah sai ce kuɗin shirka saurara shi da zai abin nan kuɗin saurara ka ku rubuta shi zai dawo ya repenti, zai dawo ya nadama amma ɗan adam in ya maimaita sai a rubuta kwaya ɗaya hadisin bukhari ina na cikin arbukun hadis kwaya ɗaya za a rubuta amma aikin zunubi haka ake yi da kayi niyyar za ka yi baka yi ba sai a rubuta malada niyyar alkhairi fa niyya kai za ka yi aikin lada sai Allah bai sa ka yi ba sai a rubuta maka lada kuma lada ɗaya za a baka ko goma goma amma dan adam sai ɗaya ɗaya ɗincin yarin jaye goma goma nan kai dan adam shi yasa arne da mutrimi sai ya gode wa Allah ta kai Allah ya mini hisabi mai kyau na tabbatar da Allah bai zalunce ni ba mu ma fatan Allah ya taimake mu aikin kwarai ƴan uwa wannan shine fa abin da ke jira na shine abin da ke jiran ka shi yasa manzon Allah ta sama a hadisi da muka muku jiya yace wallahi da kun san abin da na sani game da ubangiji na labakaitum kasira da kun yi kuka mai yawa wa zahittum qalila da kun yi dariya dan kadan assalamu alaikum na umar yake cewa wallahi da za a yi hukunci Allah ce umar tafi aljanna yake da za in sanya afafuna daya a cikin gidan aljanna ban riga na ɗauko na hagun na sun bai ce wallahi hankali na ba zai kwanta ba tukun sai na ga na ɗauki afafun hagun sun shiga gaba ɗaya sannan zan ya sayyidina umar me yasa ka faɗa kai ce haba waye ya isa Allah dole idan Allah ya ce in dawo waye shi ce ba zan dawo ba duk duniya wanda bawan Allah da ya mutu a fuskarsa akwai kwale in na ce kwale tsaga guda biyu haka saboda me saboda yawan kuka kuka wanda ba a taba samun adali gaban kamar sa ba lokacin da sayyidina abubakar ya rasu umar ya ce to ka bar aiki ka jawo mana aiki wa zai iya yin abin da kai ban iya ba amma ka duba da ya kama mulkin umar ya fa yana shugaban duniya ba shugaban ƙasa ba amma kuma shi ne ke gari cikin dare shi ne mai gadin ku yana da saddarsa domin umar mutum ne mai zafi kwashewa manzala ce za a salaka umar fajjan salaka shaytanu fajjan gairahu in dai umar ya biyo hanya umar bai ganin ba bai ganin shaidan amma shaidan na ganin umar amma bai barin su haɗu ba ta shan inuwa ɗaya da shedan ka duba saboda imani ya jama'a idan kai imani aljani tsoron ka yi. aljani shedan wallahi tsoron ka yi. ba kai ne zaka ji tsoron sa ba Umar radiyallahu anhu idan zai kwanta bacci cikin dare sai ya ɗora igiya a ƙafafunsa na dama ya bashi a kofar gida igiyar ta yi zuwa waje in ka zo neman sai gina umar shugaban kasan duniya sai ka kama igiyan sai ka ja cikin dare dan yana tsoron kar ka zo ka ce kayi sallama ba a ji ba ga bukata wata rana yana yin ran gadi cikin dare sai ya ta mata tana cewa tsakanina da umar Allah ya isa ya yi haka gida bayan ka shanga Allah kai mana hisabi tsakanin ya sake dace kai subhanallahi Allah ya isa ce subhanallahi ta dinga maganganu jikin umar rawa yake dubi irin wannan abu rawa yake ya zo ya kwankwasa kofa ta ce wane ne ya ce mai gadi ne wani bawan Allah na zo in tubbe halin ki ina ta jin magana cikin dire sai ta buɗe yake me yake faruwa sai ta ce eh Umar aini ni tsakar yace ya isa haka nan ya isa haka nan eh, in ina da damuwa ka bayyace ta ce tsakani na da isa idina Umar Allah ya ita dun Allah ke hakuri ki bari wannan bata san kowaye ba ta ce ka garan ce eh Umar ya tura baban su yaki an kashe shi a can yau wata biyu yanzu ba mu da abincin da zamu ci wahala miki wancan wutan da ka na sa ba komai a cikin kasa ne a ciki a cikin tukunyan ƙasa ce a cikin tukunyan ina son in yaudare su da shi su yi bacci ya ce to baiwan Allah Umar ya san wannan hali da ciki ya ce ta ce ai shi ya fi cancanta ya sani to kin je ki mishi bayani ta ce ni ne zan je mishi bayani ina karkashin sa ai shi ya kamata ya neme ni ga halin da ke ciki ya ce to ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa dan saurari da Allah kake kulli gida sai ya koma sai tun kari gidan Abdurrahman ibn Auf shi da ke rike baitul malin musulmi ya kwankwasa ya ce wace magana ce Umar ne ba wani batun sai na Umar ko Amirul Mu'minina dan shi ne na farko da aka fara kira Amirul Mu'minina yace akwai bala'i cikin daren nan ya sauka yace subhanallahi subhanallahi Amirul Mu'minina muke faruwa yace na je gidan wata mata kaji kaji kaji kaji dan haka ina son ka buɗe wani baitul mali mu dauki abinci mu kai gidan nan Kada ya dauki ya aka turo buhu na alkama na tsakiya aka turo tandu na mai sai umar ya ce kama mana dauka ce eh, to to shi ya dauka ya dauka to mi ko ne shi a sai na umar ayi amiru mu'minin ka bari mana in yi in in kama mu sai mu je ai ni ma ban galama ba dole in bika ce kai to Allah ɗora mani tandun mai in tafi yace a za mu je tare ne yace zan ce baka nauyi yace idan na zo ran kiyama da zunubi da zaka yi dauka mani yace a yace to ka bani mu tafi in zaka raka raka ni shugaban duniya yana da buhu aka ga tandun mai shi kuma Abdurrahman bin Auf yana bin a baya yaki ya amsa sai da suka je gidan kwan kwan kwan kwan kwan ya kwankwasa kina bai ina nan ya shiga aji yake kawo ruwa ya kwaba musu wannan fulawar sayyidina umar ya tunkari wannan wutan ya je yana hura ta har abdurrahman ibn Afifi wallahi ina ganin sadda hayaki ke fitowa tsakankanin gemun umar yana hura wuta da baki aka sa aka kwaɓa tandun nan aka yi gurasa yace a ba yaran nasa sai abraham ya ce to ai dare ya riga ya tsala ya amiru ya kamata mu kuma ga yace wallahi ba zan bar gurin nan ba sai na ga sun koma suna farin ciki da na same ta cikin bakin ciki suka ci abinci suka gama ko ya kwace shi to ga wannan tandumar ta dinga cewa kai bawan Allah na ina ma da kai ne Umar Allah ya maka albarka Allah ya hada mu da kai cikin gidan aljanna Allah kaza kaza kaza kaza kai ce kai ki mu abinda nake so da ke gobe mu hadu da ke a fadan Umar shi da fa umar din gobe mu haɗu da ke a fadar umar za a ɓato miki haƙƙin malam kafin gari ya waye malam sai labari baiwa Allah kai wani bawan Allah ai gobe za a ja ƙwato haƙƙi ai kaza kaza kaza kaza kaza shikenan aka yi wanka tun da asuba dan aka tunkari fada da ƙarfi tafiya tana zuwa fada sai ta ga ga sayyidina Umar a zaune ga Aliyu a gefensa ga Usman ga sauran sahabbai ta ce kai wannan ba mutum mai na ji kuwa ai sai ta gano shi sai jiki fara kira kar kar kar kar kar kar yana ganin ta sai miƙe yana ganin ta sai miƙe ya tunkare ta to san da ruwa san da zuwa san da zuwa ta ce kai dan ga ashe kai ne mutumin ke da dai na shiga uku ta ce a'a na na na na zauna kamar nawa zai zai sai ki a wata ta <laughs> ita na ina ta san wannan lissafi ya ba ta dinari dirhami arba'in ya ce ki a wata ta ce oho ni ban san kidayar ba ya ƙara mata ta ce wannan ai ya ni ko a shekara da ba za mu yi yin wannan ba yayi eh to to duk wata shi za a baki ta ce wallahi wallahi wallahi na yafi wallahi na yafi sai ya ce ya ce Aliyu rubuta wannan matar da ƴaƴanta guda biyu duk wata za a ba su dirhami sama da arba'in ta ce wani ya ce a'a ni dai ce a baki ya ce to shi kenan yaya ta ce wallahi na yafi ma kin yafi a eh, a'a na baya ba ta ce wallahi na yafi yanzu babu komi a zuciyata babu ta ce iya eh. tsaye sai ce to abraman zo aliyu da biro rubuta wannan shi ne sulhun da aka yi tsakanin Umar da al'iyalin gidan wane marigayi ta yadda ta yaye ta ce ta an ba ta yace kai Aliyu in ka gaba rubutawa ran da Allah ya ɗauki raina bayan an sa ni a cikin likafani ka saƙa mini wannan wasiƙar a cikinsa. Allah ya ga damar ya tambaye ni wannan zai fito ga irin sulhun da muka yi Allah ga tun sulhu da ita na yi abin da nake iyawa wannan shi ne Umar amma me yasa na kawo muku yana cewa in an ce ya shiga aljanna in yasa sa abafun shi na daya na dama in bai dauko na biyun bai ce wallahi hankalin shi bai zai kwanta ba kai ko da ni da kai har sai da aka samu rabon aljanna karka manta Umar yana daga cikin al'ashira al mubashiru na biljanna mutum guda goma wanda manzan Allah ya dube su ɓaro-ɓaro ce ku yan aljanna ne amma ga shi nan bai ba aiki ba amma saboda azumi da ta yi kwaya ɗaya har na taɓa ji da kuɗi na azumi na 29 ana batun wani ana batun ganin wata ya ce shi ko ba a ga wata ba shi ya aje daga yau na ji labarin wani ciyaman da ya je aikin hajji wai ya sha wahala ya ce abin zai kama zai kuma dawowa ba ya ce shi da shi da wurin nan kuma har abada ya ya ce ya sha wahala da yawa na ka shi ba zai ƙara zuwa aikin hajji ba ya gama na abu ya sauke faradi amma kaga wannan ya jahilci menene addinin musulunci yo ba gara wannan amma zaka iya kwana a layin fetur ko zaka iya kwana a layin fetur ka bar motar ka ce ka fitar da asuba ko to bari Allah hada ku da PDP ka koma ka cigaba, ina fata an gane wannan layin fetur sai ka kwana bakwai ka kwana bakwai kana layin fetur amma wai ba zai iya zuwa aikin hajji da zaka gama shi rana daya wajibabbin wai ba zai kuma kuma ba Allah ka tsare mana imanin mu ya jama'a wannan shine alkiyama Allah ba zai zalunci kowa ba wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat ko to gashi nan bari ku ji wannan an samu daga yaqub dan asib radiyallahu radiyallahu anhu yace qala sami'tu rajulan naji wani mutum qala li abdullahi ibn amr dan as ya ce ma abdullahi dan amr dan as innaka taqulu na ji kana cewa as-sa'atu taqumu ila kaza kaza ai tashi alkiyama za ta auku da kaza da kaza da kaza na ji kana bayani qala laqad hamamtu alla uhaddithakum shay'a na yi niyan ban so in muku magana in game da komi ba game da ita ya ce inna ma kultu abinda nake satarauna ba'a da kalilin amran aziman alamun tashin kiyama kenan abinda nake cewa da sannu za ku gamu da wani al'amari mai girma ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tsira da amsar sabata a gare shi ya ce ya dajjal kuji dujal zai fito fi ummati a cikin al'ummata kusu fihim arba'in dujal zai zauna a cikin su arba'in haka manzo Allah ce la yadari arba'ina yawman amma ni ban sani la a arba'ina yawman manzan Allah yana nufin kwana arba'in ne au a aman ko ko dujal zai zauna a cikin duniya kwana shekara arba'in au shaharan ko wata arba'in yace au 40 laylan ko ko dare 40 fa yab'athu Allah fa yab'athu Allah fa yab'athu Allah Isa ibn Maryam daga nan Allah sai ya turo Isa dan Maryam ka annahu urwatu ibn Mas'ud as-Saqafi kaji siffan wani sahabi an siffanta shi da siffan annabin Allah manzo Allah siffan annabi Isa yayi daidai da kamar kamar cece da su daya da wane ne daga da urwatu dan asakafi siffar su daya kamancece da su da annau urwatu dan mas'udu a saqafi fa yadharu fa yuhlaqillah sai Allah ya turo annabi Musa annabi Isa sai ya wayi gari ya bayyana ya neme shi ne zai je kashe dujal ina bata an gane to ya jama'a al'amarin dujal al'amari ne da ko ka mutu baka tsira ba yana daga cikin min ashratis sa'a al-kubra alamomin tashin alkiyama mafi girma al'amarin dujjal ko ka mutu baka tsira ba sai ka bi sunna wallahi idan baka bi sunna ba to kabarinka ma bai kubuta ba daga sharrin dujjal. kuna jini kuna jina jama'a shi da sai ce laisa baina laisa baina sunaini adawatun sai a wayi gari bayan annabin isa ya zo ina fata an ko sun mai yalbisu nasi ba'da na saba'an. bayan annabi isa ya zo ya kashe dujal to mutane za su zauna shekara bakwai laisa bayna sunaini adawatu babu gaba tsakanin mutum biyu an zama mumine to an shawiya an zama mumine Allah ya riga ya tsarkake sun summa yursilullahu rihan baridan Allah sai aiko da wata iska mai sanyi wannan iskar in ta zo min kibali sham za ta zo ta bangaren sham ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta zo bangaren sham fala yabqa ahadun fi qalbihi misqala dharratin min imani illa illa qabidathu babu mutumin da zai rage bayan iska na malam kaji tabbayin karjiya babu mutum kwaya daya da zai rage in dai a cikin zuciyarsa akwai imani daidai da kwayan zarra in dai ya shaki iskan nan zai mutu Allah zai dauke shi hatta law hatta law anna ahadahum kana fi kabidil jabali da dakhalat alaihi ko da ko mutum zai kasance yana tsakiyan falalan dutsi can yake bacci sai ta shiga haccan cikin kogon dutsen nan ta kai mashi ya in dai mutum kirki ne sai a wayi gari bari sai a wayi gari a gaba daya mutanen banza za su rage kuna jina jama'a yake kike cewa qala fasami'tuha yake fasami'tuha min rasul sallallahu alaihi wasallam wannan mangaran wallahi na ji ta daga bakin manzon Allah wa ya baka shararin nas